Yadda aka gabatar da sallar jana'izar marigayi sardaunan Dutse kenan Alhaji Bello Mai Tama Yusuf, tsohon ministan cikin gida jamhuriya ta biyu a babban masallacin Juma'a na cikin gari. An gabatar da sallar jana'izar ne dai jim kaɗan bayan kammala sallar Juma'a, inda babban limamin Kano Farfesa Sani Zaharaddin ya jagoranci sallar. Marigayi sardaunan Dutse Alhaji Bello Mai Tama ya rasu ne a safiyar yau Juma'a. bayan gajeriyar rashin lafiya yana da shekaru 76 a duniya. Wasu dattijai mata da na zanta da su a wurin jana'izar sun bayyana marigayin a matsayin mutumin kirki kuma malamin da al'umma ke amfana da iliminsa. Diji baba abin da za a ce mutumin kirki ne, adali, sadauki, Allah ya masa gafara Allah sai mu ma mu gobe Allah kai mu ma mu lokacin yayi. Kullum duk azumi in yana azumi ina yin azumi da a taro ne koma ya koma jiga wallahi duk da azumi sai na ji tafsirin Kwanaki ma da ba a yin tafsiri nace ko lafiya me yasa ya yi ko rediyo na ce ba ta da kyau. ta ba Allah ya masa gafara. Muna jin wa'azinsa Allah sa da rahama sa Allah ba mu sa su ma wasu daga cikin mutanen da suka halarci sallar jana'izar sun yi addu'ar samun gafara ga mamacin Allah ya gafarta masa Allah ya sa ya huta Allah ya sa annabi ya cece shi Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama Allah ya gafarta masa basu da cije ne ka gaskiya Allah ya masa rahama an dai haifi marigayi Alhaji Bello Mai Tama Yusuf a ranar 14 ga watan Afrilun 1947 ne kuma bayan ya kammala karatunsa a jami'ar Ahmad Bello da ke Zaria da kuma jami'ar Northgate da ke ƙasa Amurka ya tsunduma cikin harkokin kasuwanci da siyasa. An naɗa shi ministan cikin gida a shekarar 1979, inda daga misali aka sauya masa zuwa ministan kasuwanci a shekarar 1982 zamanin gwamnatin marigayi Shehu Shagari. Ya zama sanata mai wakiltar kudancin Jigawa har sau biyu daga shekarar 1999 zuwa shekarar 2007. tuhu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man dalla alal khair ka fa'ili wanda duk ya shiryar akan abu na alheri to yana da daidai irin sauka wadda ya kuma harin nas manyan fa'un nas mafi alherin ku shine wadda jama'a ta fi amfana babu amfani da ya fi wannan an dai binne gawar marigayin ne a makabartar farm center da ke unguwar tarauni jana'izar dai ta samu halartar gwamnan jihar jigawa umar namadi da kuma gwamnan kano abba kabir yusuf kuma tsohon ɗan takarar shugaban kasar nan a zaben 2023 sanata rabiu musa kwankwaso daga nan Premier Radio muke addu'ar Allah ya gafarta masa. Kabir Bello Tukur, Premier Radio. Premier Radio.